Kadukoti. Yawa. Kadukoti. An gano. Kadukoti. A YouTube ga tasha mai fadakar da al'umma ku nemo. Kadukoti. Mun gano. Kadukoti. Sun gano. ba kamar tashar Assalamu alaikum warahmatullah. Farko sunana Abubakar Haruna wanda da Abu Tila da ke Badiko. Yau ranar Hausa ce ta duniya kuma rana ce wacce muke farin ciki da ita kuma alhamdulillahi za mu iya kawo 'yan kaɗan daga cikin abin da allah ya hore mana balin hausa kar magana kenan na hausa musa sukan ce tinki yana ganin gari amma ba ta ganin sandan dukanta wannan hausa ce wanda wanda ya san wannan karin da aka yi ya san abin da ya kunsa kuma ya san abin da ake yi sa sukan ce wai allah sarki sarki yaro ne da ya gawo mai garin su sai ce allah sarki sarki hausa sukan ce kwaɗayi ba mai ta ba wayan ka ci ɗan mai gari sai ka haƙura hausawa sun san abin da suke nufi in suka irin wannan karin magana hausawa sukan ce wai masu abu da nasu ɗan garuwa ne ya barar da ruwa da ya ga hadari sai ci a masu abu nan za su yi nasu hausawa sun san abin da ake nufi in aka yi wannan hausa hausawa sukan ce bako ne ya zo gari sai ga sabon kabari sai ce ba mu ga ta zama ba wai da ya ga sabon kabari a garin hausawa sun san abin da ake nufi a nan hausawa sukan ce kuma tsalle ɗaya akan yi a shiga rijiya to sai a duba a fito ba wannan kaɗan daga cikin karin magana na hausa wanda ban da yanzu abin ya same ni zan iya kawo da yawa assalamu alaikum